rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira كثيرا mu da masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ilimin tattalin arziki a musulunci sanin ilimin tattalin arziki a musulunci yana taimakawa wajen rayuwar mutum ta tafi a saiti sanin ilimin cinikayya a musulunci yana taimakawa wajen mutum ya tsaya a daidai iyakokin allah ba zai ƙetare su ba sanin ilimin tattalin arziki a musulunci yana taimakawa wajen mutum ya zama cewa ya yi mu'amala da mutane a cikin adalci bai zalunce su ba ah, <clears throat> idan ba manta ba a darsan da suka gabata mun yi bayani akan ka'idoji masu ɗumbin yawa waɗanda suke taimakawa wajen haddace wannan ilimi mai albarka a yau insha Allahu ta'ala za mu ɗora akan wasu ka'idojin waɗanda suke da alaƙa da wannan ilimi na kasuwanci mai albarka wannan ƙa'idar ta yau tana cewa aljahalu bil ahkami fi daril islami hal yu'addu udhran jahilcin hukunce-hukunce a ƙasar da take ta musulunci ne shin wannan uzuri ne ko kuma ba uzuri ba ne wannan yana da alaƙa da ilimin cinikayya ta yadda za mu kawo misalai akan idan mutum ya jahilci wasu daga cikin ilimin mukan na cinikayya shin yana da uzuri a wajen Allah ko kuma ba shi da uzuri a kansu insha Allah ta'ala za mu yi bayani amma kafin mu zo nan za mu fara da bayani akan dalilai na shari'a waɗanda suke nuna cewa in mutum yana da jahilci akan abu ana iya masa uzuri sannan kuma mu yi bayani akan wanne nau'i ne na jahilci ake iya yi wa mutum uzuri wanne nau'i ne na jahilci kuma ba za a iya yi wa mutum uzuri ba abu na farko dai ya kamata mu san cewa addinin musulunci addini ne mai sauki saboda haka allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin alkur'ani wa ma ja'ala alaikum fiddini dini min haraj ma'ana allah bai sanya muku tsanani ba a cikin addini allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin alkur'ani yuridu allahu bikum yusra wa la yuridu bikum usr allah yana nufin sauki gare ku allah baya nufin tsanani gare ku saboda haka yanzu idan muka kalla za mu gani cewa wanne lokaci ne ya fi dacewa a yi wa mutum uzuri idan yana da jahilci wanne lokaci ne kuma ba za a iya yi wa mutum uzuri ba idan ya aikata abu da jahilci abu na farko shine ne za mu kalli dalilai na shari'a waɗanda suke nuna cewa shin ana iya yi wa mutum uzuri da jahilci ko ba za a iya yi wa mutum uzuri ba idan yana da jahilci allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa ya kasance a mai rahama ga bayi saboda haka idan suka aikata ba daidai ba a cikin jahilci allah yana iya yi musu uzuri yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja da su waɗanda suke nuna cewa duk lokacin da mutum ya aikata abu a cikin jahilci allah maɗaukakin sarki yana iya yi masa uzuri shine faɗin allah subhanahu wa ta'ala hawa hawariyuna ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' qala in kuntu mumini Allah maɗaukakin sarki yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ambata lokacin da hawariyawa mutanen annabi isa suka ce ya kai isa ɗan maryam shin ubangijinka zai iya saukan mana da kaɓaki daga sama sai a annabi isa yake ce musu ku ji tsoron allah in har kun kasance muminai ibn hazm yake cewa allah maɗaukakin sarki ya yabi hawariyawa akan wannan magana da suka faɗa allah bai ɓata imaninsu ba tare da cewa kuma abin da suka yi yana nuna na a imani zai kuma iya zama kafirci inda a ce suna da ilimi akan abin da suka faɗa saboda sun ce shin ubangijinka zai iya tare da cewa kuma allah maɗaukakin sarki yana da ƙarfin da zai iya komai to amma eh, malamai sai suke cewa a nan gurin ba za su kafirta ba me yasa saboda ba sun faɗi hakan ba ne da gangan sun faɗi haka ne saboda ba su sani ba da haka shi yasa allah maɗaukakin sarki ya yi musu afuwa kuma bai kama su da laifinsu ba yana daga cikin dalilan wannan ƙa'idar ta cewa shin idan mutum ya aikata abu da jahilci a daular musulunci za a mai uzuri ko ba za a mai uzuri ba hadisin abu huraira allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asrafa rajulun ala nafsihi ma'ana akwai wani mutum wanda ya banna ya aikata sabo da yawa saboda haka falamma hadarahu al au sabanihi banihi faqal lokacin da eh, mutuwa ta zo masa sai ce da yaransa idan ana mitu fahari ƙoni idan na mutu ku ƙona ni sannan ku samu toka ta ku ɗaiɗaita ta a cikin kogi saboda idan allah subhanahu wa ta'ala ya samu dama a kaina zai mun azaba wacce bai taɓa yi wa wani ba saboda haka da suka tashi sai suka aikata haka allah maɗaukakin sarki ya tattara halittarsa gaba ɗaya sai ya tambaye shi sai yake cewa da shi me yasa ka yi haka sai yake cewa na yi haka ne ya allah saboda ina jin tsoronka saboda haka sai allah subhanahu wa ta'ala sai masa gafara malamai suke cewa wannan abin da mutumin nan ya yi kafirci ne to amma ya yi ne bisa jahilci don haka sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi masa afuwa eh, saboda uh, ya yi aiki ba bisa ilimi ba yana daga cikin dalilai da kuma hadisai waɗanda malamai suka kafa hujja da su waɗanda suke nuna cewa ana iya yi wa mutum uziri idan ya yi abu cikin jahilci shine hadisin eh, wanda ake hadisin da ake ce masa hadisin musi'us sala wanda ya muna na sallah wani mutum ne ya zo ya shigo masallaci sai ya yi sallah da ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana kusa yana ganin sa. sai ya zo yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama bayan ya gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayan masa da sallama sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka sake sallah saboda kai ba kai sallah ba har sau uku sai yake cewa na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah ba sai wacce ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yadda zai yi sallah kuma bai ce mai ya sake sallolin da ya a baya ba wannan sai yake nuna cewa duk lokacin da mutum ya yi aiki da jahilci to allah subhanahu wa ta'ala yana iya gafarta masa yana iya ɗauke masa abin da ya yi na kuskure yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja da su shine hadisin arabi a arabi eh, wato balaraban ƙauye ya taɓa zuwa yi fitsari a masallaci da ya yi fitsari a masallaci sai sahabbai suka tsawatar masa suna tsawatar masa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku bashi lokacin da suka bashi lokacin da suka bashi ya gama fitsarinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sai yake ce masa inna hadhihi masajid la yasluhu fiha shay'un min hadhihi al-qadhurat innama hiya wa dhikrillahi wa qira'atul qur'an yace waɗannan masallatan da kake gani bai halatta a kawo wani daga cikin irin waɗannan ƙazantocin a ciki ba saboda an yi su ne domin ambatan Allah da karatun alƙur'ani da kuma sallah kaga a annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin ya yi masa uzuri eh, saboda haka bai hantare shi ba bai kuma sa an yi mai bulala ko kuma wani abu a kan wannan aikin da ya yi na jahilci ba za mu fahimta waɗannan nassoshin da suka gabata a jumlace cewa addinin musulunci ya yi afuwa game da jahilci saboda haka jahilci uzuri ne daga cikin uzururruka na shari'a amma shin kowanne irin nau'i na jahilci ne ake yi wa mutum uzuri ko kuma akwai nau'uka na jahilci waɗanda ake wa mutum uzuri akwai kuma waɗanda ba a yi wa mutum uzuri malamai sun kasa jahilci nau'i biyar ta fuska uzuri da kuma rashin uzuri القسم الأول جهل باطل لا يؤذر فيه صاحبه كالجهل بأصول الدين وضرورياته وارتكاب ما نص القرآن نصا قاطعا على تحريمه معتقدا هله وكذلك ما تواتر وثبت بالإجماع فإن الجهل بهذا إثم لا يؤذر صاحبه كشي نفرقو شيني mutum ya zama cewa ya rayu a inda musulmai suke kuma bai san manya-manyan abubuwan rukunan addini ba kamar yanzu misali bai san sallah wajibi ba ce bai san eh, azumi wajibi ba ne ko kuma bai san manya-manyan abubuwan da dalilai na shari'a manya suka haramta ba kama a ce bai san zina haramun ba ce to a nan gurin ba za a yi masa uzuri ba ba za a yi masa uzuri ba za a iya yi masa haddi kamar yadda shari'a ta da mutukar ya cika eh, wannan sharaɗan saboda haka ismi na farko shine abin da ba zai yiwu mutumin da yake musulmi yana rayuwa a tsakiyar musulmai ya jahilta ba to wannan nau'in in mutum ya jahilce shi ba za a mai uzuri ba ismi na biyu shine jahalun huwa dunal awwal lakinnahu la yasluhu udhran fil akhirati aidan ka jihar sahibil hawa fi sifatillahi azza wa jal wa ahkamil akhira wa jahali bari baghi li'annahu mukhalifun mu khalifin al-wadih as-sahih alladhi la shubhata tafi. ismi na biyu wato bangare na biyu na jahilci shine mutum ya jahilci siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hukunce-hukunce sanannu waɗanda ake yi a lahira wannan shi ma malamai suke cewa idan mutum ya jahilce shi ba za a masa uzuri ba mutum bai san daga cikin siffofin allah akwai ji da gani ba ya kore wa allah gani ko kuma ya kore wa allah subhanahu wa ta'ala eh, ji tare da cewa ya raya a tsakiyar musulmai kuma eh, shi musulmi ne tun da aka haife shi wannan ma malamai suna cewa yana daga cikin nau'uka na jahilci wanda ba za a iya yi wa mutum uzuri a kai ba ismi na uku shine جهل يؤذر فيه الشخص لأنه موضع اشتباه من حيث الدليل وذلك يكون في الجهل بالمسائل التي يحتاج فهمها إلى ضرب من التعويل والتفسير وتكون هي محتملة للتعويل والحق فيها لا يتبين إلا بعد الفحص والتأمل ya zama mutum ya jahilci matsaloli waɗanda suke buƙatar dogon ilimi kafin mutum ya san su kamar nassoshin da suke ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya ya zama mutum bai fahimce su ba shin za a yi masa uzuri ko ba za a yi mai uzuri ba wannan za a yi wa mutum uzuri a daidai nan gurin kamar yadda malamai suka faɗa ɓangare na hudu shine aljihalu fi mawadu ijtihad wal jihalu la ta tawafar fihi asbabal ilmi tawafuran tamman fa hadha uzrun yusbitul ithm bangare na hudu shine jahilci a wajen da malamai suka yi ijtihadi wajen gano wasu matsalolin na fiƙihu to shi ma wannan za a iya yi wa mutum uzuri saboda bai waje ba a gare shi ya san su ba kismi na biyar shine mutumin da yake ya taso a gurin da ba na musulmai ba ya taso a garin arna idan ya aikata wasu abubuwan waɗanda suke ba daidai ba ko ya halatta wani abin da allah ya haramta to wannan shi ma za a yi masa uziri don haka a cikin wannan karatun za mu fahimci cewa jahilci iri biyar ne jahilci na farko shine mutum ya jahilci abin da yake na addini ne dole ne dukkan musulmi ya sani kamar wajabcin sallah haramcin zina wajabcin azumi haramcin shan giya da sauransu wannan ba za a yi wa mutum uzuri ba ɓangare na biyu shine jahilci wanda mutum zai yi game da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hukunce-hukuncen lahira kamar ya san idan mutum ya yi zunubi za a saka shi a wuta idan kuma yana aikata lada za a iya saka shi aljanna ya zama bai san aljanna ba bai san wuta ba kuma ya yi wata kwakyara shi ma wannan yana daga cikin uzurarrakan da ba za a yi masa ba saboda jahilci bangare na uku shine ya jahilci fahimtar wasu nassoshi waɗanda sun kunshi abubuwa waɗanda suke ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya to wannan shi ma za a yi wa mutum uzuri na hudu shine jahilci gurin da malamai suka ishtihadi ya zama bai gama fahimtar matsalar ba nan ma za a yi masa uzuri na ah, biyar shine mutumin da ya taso a gurin da ba musulmai ko kuma mutumin da bai shiga daɗe da shiga musulunci ba to shi ma a nan gurin za a yi masa uzuri kamar yadda sahabbai lokacin da suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga arana suna eh, rataye abubuwan yaƙin su a cikin wata bishiya suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu eh, wani abin eh, rataya kamar yadda arna suke da abin rataya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya sanya musu ya yi kabbara ya ce tabbas kun bi irin hanyar da waɗanda suka zo gabaninku suka bi tabbas kun faɗi irin da mutanen annabi musa suka faɗa suka ce ka sanya mana Allah kamar yadda suke da alloli saboda haka malamai suna cewa abin da suka shirka ne amma musu uzuri saboda ba su daɗe da shiga musulunci ba da haka ismi na biyar shine duk mutumin da ya taso a gurin da ba musulmai da yawa ko kuma mutumin da ya taso bai daɗe da shiga musulunci ba ya yi wata kwakyara to shi ma ba za a yi masa haddi ba idan ya aikata wani abin da yake haramun ne saboda jahilci uzuri ɗai wannan duka shimfiɗa ne idan muka zo abin da yake da alaƙa da ilimin kasuwanci waɗanne abubuwa ne waɗanda za a iya yi wa mutum uzuri a kansu idan bai san su ba a ilimin kasuwanci malamai suna cewa duk abin da ya tabbata da dalilai masu ɗimbin yawa to ba za a iya yi wa mutum uzuri ba idan bai san shi ba ilimin kasuwanci musamman idan ya taso a inda musulmai suke kamar yanzu misali mutumin da ya ci riba tare da cewa ya taso a cikin musulmai amma ya da'awa cewa bai san riba haramun ba ce wannan malamai suna cewa ba za a iya masa uzuri ba saboda akwai dalilai masu ɗimbin yawa waɗanda suke nuna haramcin riba da kuma cewa riba mummunan abu ce a wacce allah maɗaukakin sarki ba zai bar mutumin da yake amfani da ita ba saboda haka duk lokacin da musulmi wanda ya taso a cikin garin musulmai yake cin riba to wannan ba zai sa a yi masa uzuri a ce yana da uzurin da zai iya gane cewa eh, riba ba haramun bacci amma idan mutum ya taso inda babu musulmai da yawa ko kuma ya zama cewa mutum eh, bai daɗe da shiga musulunci ba za a iya yi masa uzuri akwai wasu nau'ukan na cinikayya waɗanda suke da wahala wannan za a iya yi wa mutum uzuri idan bai san su ba kamar yanzu misali irin taron mahaya waɗanda suka ɗauko barkono daga wani gari suka kawo shi wata kasuwa ta daban kaga wannan wani abu ne wanda mutum zai iya zama bai san shi ba saboda haka dai ala kullin duk matsaloli na cinikayya waɗanda suke akwai dalilai masu ɗimbin yawa waɗanda suka haramta su to ba za a yi wa mutum uzuri ba idan ya aikata amma matsaloli na cinikayya waɗanda suke ba a san su ba yadda ya kamata to idan mutum ya aikata su za a yi masa uzuri wannan shine abin da ya sawwaka a cikin wannan darasi mai albarka kada a manta a cikin wannan darasi mai albarka mun karanta ƙa'ida ne mai mahimmanci daga cikin ƙa'idojin musulunci wacce take cewa aljahalu bil ahkami fi islami hal yu'addu ma'ana jahilci a cikin hukunce-hukuncen musulunci shin zai iya zama uzuri ko kuma ba zai iya zama uzuri ba inda muka yi bayani cewa jahilci ya kasu kaso biyar akwai kismi na farko wanda ba a yi wa mutum uzuri wato mutum ya jahilci abubuwan da aka samu dalilai masu ɗumbin yawa sun tabbatar da su kamar wajabcin sallah ko kuma haramcin zina abu na biyu shine mutum ya zama cewa ya jahilci sufofin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma hukunce-hukuncen lahira wannan shi ma in dai ya kasance a cikin musulmai yake kuma a musulunci ya taso nan ma ba za a yi masa uzuri ba kashi na uku shine mutum ya zama cewa ya jahilci fassarar wasu nassoshi waɗanda suke ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya wannan shi ma kamar yadda malamai suke cewa ana yi wa mutum uzuri Eh, idan bai fahimce su ba kashi na hudu shine idan mutum ya zama cewa ya jahilci abubuwan da malamai suka yi ishtihadi a kansu bai fahimce su yadda ya kamata ba wannan shi ma ana iya yi wa mutum uzuri kashi na karshe na biyar shine idan mutum ya zama cewa ya taso a gurin da ba musulmai ko kuma bai daɗe da shiga musulunci ba to shi ma wannan idan mutum ya wata kwakyara ko kuma ya aikata abin da ba daidai ba shi ma za a yi masa uzuri daga cikin misalan wannan a ababin cinikayya kamar yadda muka faɗa shine idan mutum ya zama cewa ya halatta riba kuma ya aikata ta tare da cewa kuma ya taso ne a inda musulmai suke to wannan kamar yadda malamai suke cewa ba za a yi masa uzuri ba saboda riba ta tabbata da hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda babu kokwanto a cikinsu wannan shine abin da ya sauwaka a cikin wannan darasi mai albarka insha Allahu ta'ala za mu tashi daga wasu ka'idojin masu ɗimbin mahimmanci a darsa na gaba tabbas waɗannan darsa suna nuna mana sauƙin addinin musulunci tabbas waɗannan darsa suna nuna mana irin yadda addinin musulunci ya sauƙaƙawa bayansa shi yasa ah, aljahal yana daga cikin asbabu taisir mana sabuban da ake yi wa mutum sauƙi a cikin addinin musulunci in yi wata kwakyara za a ƙyale shi Ah, sannan ah, kamar yadda malamai suke faɗa shine ah, duk lokacin da kake so ka ƙara gane girman allah subhanahu wa ta'ala to ka karanta manufofin da allah subhanahu wa ta'ala ya gina shari'arsa a kai don haka duk lokacin da muka gane cewa jahilci yana daga cikin abubuwan da suke sa allah yi wa mutum sauki to za mu ƙara ganin girman allah saboda sauƙi a cikin shari'a yana daga cikin manya-manyan abubuwan da allah ya gina shari'a su a kai allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa godiya ta musamman ga gidan tibin wisal hausa tv wanda yake watso shirye-shirye ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki waɗanda suka kafa gidan wannan tv allah ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu ya sanya rayuwar mu ta zama kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake so insha Allah za mu haɗu a wasu darussan na gaba kafin wannan lokacin nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh